من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan من الخير alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu سكيتا takaitawanmu da fara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu yau laraba a rana ta farko a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka eh, nuqbat eh, eh, hikbatun min at-tarikh Uh, wanda Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis Allah Ubangiji ya masa rahama yarda da shi ya ruwaito ya wallafa mana wanda yake mana bayanin abubuwan da suka faru bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kashe Sayyidina Hussein kamar yadda an makiya musulunci na ciki da na waje suka yi amfani da wannan ɗan lokacin suka yi ta ɓatanci suka yi ta dishe hasken musulunci nan suka ci zarafin sahabai suka kafirta wanda suka kafirta suka la'anci wanda suka la'anta saboda dai fata addinin musulunci na wanda kuma Allah ya yi alkawari ce wannan addinin nashi ne shi mai kare shi ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Alhamdulillahi tafiya ta yi tafiya har mun zo inda shubuhohin waɗannan mutane da suke kafirta sahabai suke sukan sahabai suke nuna cewa duk sun yi ridda za mu yi bayanin shubuhohin a yau tara ga watan zulqada na shekara ta 1438 za a jiran manzo Allah sallama wanda ya daidai da biyu ko ga watan eh, takwas na shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a shubhatu saniya shubuha ta biyu waɗanda masu kafirta sahabai suke gani sun yi ridda suke kafa hujja da su a makon da ya wuce mun yi shubuha ta farko akan menene komar da munafukai da kafirai da za a yi yayin da za su tasan masham ruwa a tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau kuma sun ce Allahu ta'ala lam yamda jami'a sahaba shi Allah maɗaukakin sarki da ya tashi yaba sahabai ba dukkansu ba ne ya yabawa Allah bai yabawa dukkan sahabai ba kamar ya suka ce fi ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce Muhammadun Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu kawai wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi kawai a lokacin da ayan nan ta sauka ashidda'u alal kuffari masu tsanani ne akan kafirai amma ruhama'u bainahum masu tausayi da rahama ne a tsakaninsu tarahum rukka'an za ka gansu a koyaushe cikin sujada rukka'an cikin ruku'i sujadan cikin sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah madaukakin sarki da neman yardansa simahum fi wujuhihim min athari sujud za ka rika ganin alamunsu shine kaga tabon sujada a gosansu a gosai za ka ga wato akwai tabon sujada a gosansu kanka saboda me saboda yawan sallah da bauta wa Allah da qiyamul layli Allah ce zalika mathaluhum fi tawrat yanda ka ji qur'ani ya bada bayanin su da sifofin su da misalan su to haka suke ma a cikin at taurat wa masaluhum fil injili haka nan ma misalin sahaban manzo Allah yazo cikin Ingila? ya suke Allah ce ka zar'in akhraja shatahu su ka kaffu ne akan imani wanda kamar shuka ce ta fidda me ta fidda jijiyoyinta fa azarahu takafu a kasa fastaghlaza fastawa ala suqihi reshen da saiwan abin nan din wannan shukan yayi kauri yayi kyau ya kafu a ƙasa yadda da kaga shukan za ta burge ka haka sahaban manzo Allah suke kafaffu akan imani da takwa da tsoron Allah irin wannan shukan zaka ganta yi ujibu zurra'a duk manomi irin shukan tana burge shi liyaghiza bihumul kufar Allah ya musu irin waɗannan sifofin ya kafa su domin wato a Allah ya azabtar da kafirai da su wa'adallahu alladhina amanu Lallai Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani irin na sahaban nan wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai irin wanda sahabai suka yi minhum daga cikinsu su maghfiratan wa ajran azima kaga Allah ce minhum minhum daga cikin nan ma yan shi'a sun yi on the line wannan aya suka ce minhum Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani da Allah suka aiki na kwarai minhum daga cikinsu maghfiratan gafara wa ajiran aziman da lada mai ɗimbin yawa zahiru hadhihi al-aya ta ga a zahirin wannan ayan madhul li ashabin sallallahu alaihi wa sallam yabawa yabo ne ga dukkan sahaban manzo Allah sallama walakin qala Allah subhanahu wataala fil ayati allati dhakarnaha qabla qalil Allah madaukakin sarki ga abinda ya faɗa game da abinda muka faɗa ayoyin da suka wuce can baya muka ce huwa allazi anzala alaykal kitaba ko Allah shine ya saukar maka da littafi alqur'ani ya kai Muhammad minhu daga cikin ayoyin alqur'anin nan daga cikin alkur'ani na akwai ayatun muhkamatun akwai ayoyi masu sauƙin fassarawa wanda ba sa wahalarwa kunna ummul kitabi sune ummul kitab akwai wa ukhar waɗansu ayoyin kuma mutashabihatun wato wanda suna da ɗan rikitarwa sai ka je gaban malami sosai ƙwararre ya fayyace maka su to su irin masu ɗaukan waɗannan ayoyin ba su da wani ilimi da zama gaban malamai masana su san fassaran ayoyin su san fassara ayoyin kawai in aka ga aya sai a fassara ta daga wanda duk in ka ɗauko littattafan tafsirai na magabata ba za ka taɓa samun wani ya yi fassara irin nasu ba sai ya bi zahirin larabci sofet zahirin kawai ya fassara aya a yanda kawai ta zo masa saboda haka kamar yadda muka ci ayoyin alkur'ani sun kasu kashi uku akwai wanda kawai kowa da kowa ya san su kai wa anzalna minas sama'i ma'an waye ne ba zai fassara wannan ba yana jin larabci me alma'u me wa anzalna me mina sama'i to menene zai wahalar da wani in dai ya dai larabci haka gurgudo dai na ibtida'iyya zuwa mutawassida ya taba waɗannan babu babu wahala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wani ne ba zai iya fassara wannan ba ayoyi ne masu sauki sune muhkamatun wanda ai an san su suna da sauki an san hukuncin su an san kaza da sunan da makamantan su اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم لإلاف قريش الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول akwai aya masu sauƙi irin waɗannan sannan akwai ayoyin da su kuma suna da tsaurin gaske aurin gaske idan ba ka zauna gaban malami ba in he ka ɗauki fassaransu a baibai a murɗe za ka ɗauki fassaransu kafin wanda sai ka je gun hamshakan malamai ƙwararrun malamai akwai waɗanda kuma ayoyin da masu fahimtar ɗaliban ilimin da su hamshakan malaman gaba ɗayansu ba za su fahimce su ba Allah ya bar wa kansa sani kafa ya ainun sad duk wanda ya zo ce Allahu alam bi muradihi bi zalika alif lam mim ya ce Allahu alam bi muradihi bi zalika ha mim Allahu amma tanzilul kitabi kan za a fassara shi eh tanzilul kitabi alif lam mim ya ce Allahu alam bi muradihi bi zalika zalikal kitabu la raiba fihi sai je an ta da fassara daga nan hudan lil muttaqina kawai alladhina yu'minuna bil ghaibi yaqimuna salata imma haka za zaka tarar to haka fa a ayoyin alkur'ani a suke kashi uku wanda kawai an san su kowa ya san su larabci gwargwado wanda kuma sai ka je gaban malamai su ba inda suke zuwa waɗannan shi yasa Allah ya ce fa amman na fi qulubihim zaygun wanda akwai ɓata da karkata da munafurci da kafurci a cikin zukatansu su fa yattabi'una ma tashabaha minhu irin waɗannan ayoyin da suke da tsaurin suke bi kawai su suke tono su don su eh, kawo menene ibtiga alfitnat domin su rika jefa fitina a cikin jama'a wabtiga a ta'awilihi kuma su rika tawilin su suna kauda fassarar su a yanda asalin eh, fassarar yake alhali kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah akwai ayoyin da babu wanda ya san fassaran su da eh, sai Allah madaukakin sarki akwai ayoyin da kuma warasiquna fil ilmi wato ƙwararru a wajen ilimi bijimayen malamai akwai wanda sai kaje gaban su to wanda Allah ya barwa kansa sani hatta su malaman ma ƙwararrun ma idan suka zo ya na aman bihi kullum min indi rabbina sai su ce eh ba mu san fasara ba amma mun yi imani duka dai daga ubangijin mu suka zo wa ma yazzakaru ba mai fahimtar wannan illa ulul albab sai masu hankali sai masu hankali sannan sai ka samu mai fassar ayan da ya ga dama ba balarabe ba ne ko bai kware a larabci ba shi kuma ƙur'anin nan ya sauka ne bilisanin arabiyyin mubin eh, shi a kan shi in ka ɗauko shi a hausan nashi ma hausan ma ta gagare shi ya gama saninta amma har ya kutsa cikin yaren waɗansu shi zai fasara koma da komai in ka gan shi da naɗi da kaya da alkyabba za ka ga irin yan kawai li kulli su'alin jawabun ne sai ya maka shigan da duk abin da ka zo da shi yana da ansa haka za ka ta mutum ya zo ya zauna maka a harcin ma a harcin ma sai kaga a harcin hausa ma sai kaga aikacin gyaran shi ka gani ka ce zan tafi ofis an jima me ofis kawo shi da hausa ma eh don tafi ofis ne ka ga mutum in ka tankaɗe hausan nashi kaɗan kaɗan za ka ji kalmomin hausa duk turanci ya ya ya cinye na yi latti daga late ne na yi jinkiri ne sai ka samu mutum duka a nashi ma abinda amma zai shiga lisanun arabiyyun mubin mubin da shi aka saukar da alkur'ani kuma idan aka saukar da abu da harshe da harshe ma za ka ga da karin magana da wani irin salon magana da nau'in magana da juya harshe da menene duk wannan harshen ya yi containing nasu shi bai ma san bai ma iya haka za ka san akwai kalma ɗaya da za ka samu tana da fassara biyar wata duka yi mutu ya ɗauko maka fassara ɗaya ya ce shi kalmar take nufi haka za ka tara Allah ubangiji ya rufa mana a to fa zahaba ta'imuna bari ku ji ta inda masu son zuciya masu sukan sahabai ta gaban da suka kamo a cikin wannan aya ta inda suka dan ɗebo suka bantaro suka ce daidai wajen ne yake nuna lallai sahabai sun cancanci kafirci Allah ba zai musu gafara ba fa zahaba ta'imuna fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga masu suka da suka tashi duba wannan ayan sai suka garza suka je ila akhiri kalimatin fi hadhihi al-aya suka je can karshen kalmomin wannan ayar al-karima mai girma wa hiya qaulul lahi tabaraka ta'ala shine inda Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya yace wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum daga cikin su daga cikin su faƙalu he suka ce minhum min din nan kuna littabi'in tana nuna wato min din wani ɓangare ne wani ɓangare ne na yi wa wasu daga cikinku wata kyauta kaga waɗansu ɓangare ne daga cikinku na yi ma alkawarin wannan kyauta ko ba haka ba wannan shi to inda suka suke hujja kenan Allah ya ce minhum Allah ya alkawari wa gafara da rahama minhum daga cikinsu wasu daga cikinsu littabi'id daga ba'adu ne ai wa'adallahu ba'adahu ba'ad shine min littabi'id فالله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي فبعضهم لا يدخل وبعضهم فبعضهم يدخل وبعضهم لا يدخل ها ayan idan ka fahimci raddin da aka yi a wancan mako na wancan ayan ai za ka yi apply in the same abin nan raddi akan wannan yanzu masu taruwa a gaban manzon Allah shin zallan sahabai na ba munafikai akwai munafikai akwai munafikai ba tsantsan kafirai akwai to don Allah ya ce zan gafarta ma wasu daga cikin kuku da kuke zaune a gaban manzan Allah ai Allah ya san waɗanda yake nufi su ne tsantsan sahaban da suka yi imani bi ma'ana banda munafukai kenan tunda zaman yana hada su yana hada munafukan da mumuna a gaban manzon Allah kuma akwai wanda zai iya gane munafiki in ba Allah ba kai daga nesa in ka hango su aka ce ga ah kalli sahaban manzon Allah duk sun lim a gaban shi kaga har munafukan ka ba su hukuncin me su ma sahabai ne amma Allah da ya san sirrin cewa garin sahaban ga munafukan sai Allah ya ce to zan yi gafara ga waɗansu daga cikin ku da kuke zaune a gaban manzon Allah kaga bi ma'ana Allah da yake sane da wasu ba su da imani imanin ba ƙarya ba ne to kaga don Allah ta zai ma wasu gafara daga cikinku yana nufin zallan sahaban da suka yi imani da manzo Allah banda me banda munafikan banda munafikan yanzu ko ko masallaci aka cika aka fita ai akwai wanda Allah yake karban sallan su a cikin wanda suka yi sallah akwai wanda kuma Allah shi kuma wannan ai Allah ya nuna niyan Allah to su sai suka ce kaman sai suka nuna zallan sahaban ne a gaban manzon Allah kadai to cikin su ne Allah ya ware a'a sahabai ne da munafukai suke haɗuwa su zauna a gaban Allah shi da Allah ya tashi ba da rahaman shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban manzon Allah na yi mahadufun eh, na shafe manzon Allah eh, kaga munafukai ne da mumunai ne da sahabai zalla suke zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idon jama'a dukkan su sahabai ne a idon jama'a dukkan su sun tantance rahama da gafara na Allah shi kuma Allah da ya tashi wajen ba da gafara da rahama sai da ya tankade da ya rairaya sai ya tankaɗe sahaban ya mai da su a nan munafukan ya mai da su can sai Allah ya ce to na yi man waɗansu alkawarin gafara da rahama daga cikin su ne wanda ya ware su sahabai waɗancan kuma ba sa ciki menene niyan su da kafurcin su da munafurcin su ya fidda su ya excluding nasu to shine raddin ina fata an gane za ka iya musu raddi da wannan to kaga su da yake zukatansu su yan shi'a akwai ciwo akwai cuta akwai eh, abin akwai cuta na kafirci da akiyayya irin na sahaban manzon Allah idan suka zo irin wannan mabiya yuyuyu wanda ba a san irin wannan bayanan ba da kawai sun bi gaba ɗaya sun ɗauka ayi Allah ya ce wa adallahu allazina amanu minhum minhum daga cikinsu me minhum ya ce daga cikinsu su suwa su sahaban shi ke na a ce mu ci gaba da fasara aya ta gaba kawai haka za ka yi sama sama kawai ba a fene abu to wa hada min at-talbis ka gani wannan yana daga cikin rikitarwa da suke yi su masu zagin sa su rikita su rikitar da mutum wal kadhib su ƙarya bal inna ba'dahum tajawaza hadha al-amr kai waɗansu ma sun ma wuce gona da iri wa naqala ijma' al-mufassirina wai har da cewa sun nakalto ijma'in malaman tafsiri gaba daya ala anna min huna tab'idiyatun wai min din nan wato tana nuna <clears throat> rabin su shashin su ai min ba'dihim wa hadha kadhibun wannan min din ba tab'idiyya bane ƙarya ne mali umurin kasiratin da ta dalilai masu yawa min ha daga cikin su awalan inna min ita min din nan kuna anan ala qauli ulama tafsiri idan ka ɗauko maganganun malaman tafsiri ba ta nuna wai shashi ne laysa litab'id wa innama minhum ta'ati ala ma'anayain kalmar minhum in ka kware a larabci tana zuwa a ma'ana biyu al-ma'ana al-awwal ma'ana na farko min jinsihim wa amsalihim tana zuwa min wato daga cikin jinsin abu da abu mai kama da juna kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce zalika wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda yake girmama hurumin Allah iyakokin Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih shi yafi alkhairi a gare shi wajen ubangijinsa Allah ce wa uhillat lakumul an'amu na halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai irin dabbobin da ake karanta muku shine can hurriman alaikumul maitatu waddam wa lahamul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wa ma dhubiha ala nusubi wa ma akala sab'u illa ma zakkaytu amma duk wata dabba ta ni'ima an halatta muku to Allah ce sai dai waɗanda aka karanta muku fajtanibu rijisa min al-awthan ku nesanci jatti irin na gumaka kazanta na bauta gumaka min din nan anan wani sashin gumaka Allah ya faɗa to min ta zo anan anan me ake nufi duka wani gunki duk wani abin da ake bauta ko ma bayan Allah ka nesance shi gaba ɗaya ake nufi ba wai wani sashi ba wajtanibu qawla zur ku nesanci magana ta ƙarya shaidan zur magana ta ƙarya kaga a wannan aya wala ya'ani ta tabaraka wa ta'ala wato Allah yana nufin duk jinsin gumaka duk jinsin wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah ku nesance shi kaga da min din aka yi amfani ai sai ta ba da ma'anan jinsin abun gaba daya wala ya'ani Allah tabaraka alan Allah baya nufi Ta baraka ta'ala an ba ba'adal al-awtan mu nisanci shashin waɗansu gumaka wa natruka ba'da la najtanibuha mu bar waɗansu shashi ba za mu nisance su ba balil matlubu abinda Allah ke nema daga gare mu a wannan ayan an ba jami'al awtan mu nisanci dukkan gumakan ne fa qaulullahi kaga fadin Allah fajtanibur rijsa min al-awthani ay ijtanibur rijsa min hadhihi min amsali hadhihi al-awthan ku ne sanci datti da kazanta na daga irin waɗannan gumaka din kaga min anan ta zo amma ta bada menene gaba ɗayan abun ake so ka kyale shi al-ma'ana tsani aw takuna min huna muakkada ko min din ta zamanto tana ƙarfafa maganan ne kama qala Allah ta'ala kama inda Allah ya faɗa a wata aya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yazidu adh-dhalimina illa khasara wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un muna saukar da wato ayoyin da suke cikin alqur'ani nan wanda yake waraka ne rahama ne lil mu'mini wala yazidu zalimina baya ƙara wa azzalimai komai shi alqur'ani na illa kasara, sai dai asara da tadewa kaga qur'anin nan ka karanta shi ka rika karanta shi waraka ne yana warkar da hasada yana warkar da kyashi qur'ani yana warkar da munafurci duk waɗansu cututtuka na zuciya ƙur'ani ne ke warkar da su ba likita a duniya da zai fede zuciyarka don ya ƙware a aikin likitanci sai yau ya cire hasada ya cire kiyayya ya cire wutan ciki ya cire kaza ya cire gaba a zuciyarka duk waɗannan ayyuka ne na karatun ƙur'ani kana yawan karatun qur'ani yana flushing nasu yana kakkaɓe su yana fidda su yana fidda su yana fidda su bayan da za a tsaga zuciyar mutum likita ya kware ce yau an zaro munafurci daga zuciyar wani gashi a kwalba an sa har ma a ajiye saboda yan bayan sun zo su rika research kananan likitoci ɗalibai a ce ku zo ku ga munafurci wannan munafurci kenan okay kwalba ta bi wannan hasada kenan kun ga kalanta yadda take ko wannan tashi ne babu wannan aikin abin nan ne kawai wata zuciya dai jijiya dai ta makale ko jini baya wuce nan ne likita zai tattaba aka zana rago zuciya rago zai maka to a cire wannan a sa ma ko a aro na wani shi kenan su dasa su jajjona su yi menene amma a ce wai cututtukan zukata qur'ani ne ke cire shine Allah ya ce ah, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ashe ba da ambaton Allah bane zukatan yan adam ke samun natsuwa ka ji ka natsu akan abin da baka samu ba kawai Allah ne bai baka ba ba wai wane bane balle ka mai hasada kaga wani Allah ya azurta shi ka natsu ka ce wannan daga Allah ne kawai ka ji baka jin hasadan ce ina ma nashi ya lalace kai ka samu duk zuciya ta ta tafiyar da irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya to saboda haka shi qur'anin nan waraka ga irin waɗannan abubuwa sannan kuma waraka ne ga duk wanda aljani ya bige shi Allah ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban ba su in kana yawan karanta alkur'ani nan Allah ya ce za mu sanya wani shamaki wani kariya wata kariya tsakaninka da duk wanda baya imani da Allah da gobe kiyama kaga wanda baya imani da Allah da gobe kiyama duk wata ta'asa zai iya masa ita saboda bai ma imani za a da shi kiyama ba bai imani ma da hisabi ba bai ma imani ma akwai jahannama ba kuma zai maka to shi Allah ce in kana yawan karanta Qur'ani nan Allah zai sanya maka katangan karfe kariya tsakaninka da duk wani kafiri kaga boka kafiri ne kaga mai tsubbu kafiri duk waɗannan da su Allah zai sanya katanga tsakaninka da su sannan kuma waraka ne in ba ka da lafiya a zo a karanta maka a karanta maka nan kaman kunama ta harbi sarkin eh, abin nan ko wani gari da sahabai suka yi tafiya suka nemi a basu masauki a garin mutanen garin suka ki suka koma wajen gari suka kwana da safe sai ga eh, sarkin garin gaba ɗaya kunama ta harbe shi ta cije shi shine ma mamalan sarki ya rikice guba da dafi aka ce to ko a je gun waɗancan bakin ne kai ko akwai wani masani ya zo ya yi wa sarki abin nan magani suka ce eh akwai masana kai amma ai sai kun ba mu garken tumaki tunda abun ba arziki ba su faɗi haka ba fa misali ai da mu ne haka za mu ce tunda mun zo a ba mu masauki a ba mu masauki an ci duk girmama bako da aka ce ai kun ki mun kwana a wajen gari yanzu kuma da yake kunama ta taba sarki ana son mu zo mu masa yake mu ma kun ba mu wani kaso sai kun ba mu kaso mai yawa garke na tumaci da sun ba su sun karrama su sai su musu kyauta tun da sun musu haka sai su abun nan me ya karanta ba fatiha ba ai fatiha ya karanta sarki ya ji kaman ba wani abu suka tattara tumacinsu suka ce kar mu taɓa ko ɗaya sai mun je mun yi fata wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu ne tun a hanya za mu raba na wani ya fi na wani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana isa suka ce ya rasulullahi gashi gashi gashi gashi abun da ya faru fa ga ba garken dabbobin can manzo Allah ce a'ridu alayya ruqakum ku karanta mun abinda kuka karanta masa fatiha suka karanta manzo Allah ce yayi ni ma a ware mun nawa Eh ladan fatawa ina fata an gane to Allah ubangiji ya samu uh, kamar wani ne ya zo yana tallan kaji ya nemi fata haka ce to aje uku a can eh na fatawa eh <laughs> ba zai sake ta ko inda kake ba ka fata an gani Allah ya mana muwafaka a takaicen takaicewa ana iya tofa ma ayatul kursi a ruwa kasha magariyan nan da manzo Allah ce in an ma sihiri ko menene aka ɗebo magarya ganye bakwai aka daka da dutse me ake karanta kaga duk ayoyin qur'ani da addu'o'i ma ato da ce su nasu ne duka wannan shifa'un ne waraka ne kawai shifa'un waraka ne Allah ubangi ya mana muwafaka shi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun amalil mu'minin ga wanda suka yi imani da qur'anin ne yake musu magani wala yazidu zalimina baya kara wa kafirai da mushrikai da azzaliman da suka zalunci kansu ta hanyar kafurci da shirka wa Allah wannan qur'anin bai kara musu komai illa khasara sai dai tabewa ha idan ga qur'anin taka shi zai jefar da shi kaga ya kara masa hasara ba za ka je mai da qur'ani shi ya karba ba to kaga ita suratul isra aya ta 82 laysa ma'anaha wannan ayan duk da Allah ya ce wa nunazzilu minal minal qur'ani baya nuna wai mun saukar da waɗansu shashi na ayoyin alƙur'ani waraka ne duk ƙur'ani ne waraka don min ta zo a nan ba ta nuna waɗansu sashi ne ta gamin ta zo amma ba ta nuna eh, ita wani shashi banda wani shashi ba معناها أن بعضه شفاء ورحمة وبعضه الآخر ليس كذلك أبدا أبدا بأن بني أكي نفي بل القرآن كله شفاء القرآن ألا جباء ينشي منين شيتوني وركا نكما رحمة kariya ba ka same shi fa ka daura a daki ba haka sa waɗansu suke daura qur'ani gafaka gafaka gafaka ya zagaye dakin shi yace ni tsakiyan qur'ani nake kwana billahi wani yazo za a zo a sace su a bige ka kuma Ya ma'ana ka karanta su ne wanda ya karanta su ayatul kursi su falaki su da ya shafa ya fi wanda ya rataye bai karanta ba bai bude shi bai randa gizo gizo ya mai yawa ya tashi ya goggoge shi ce qur'ani ne a zagaye da ni wallahi haka ta kafa ta dama ta abin nan shiga ɗaki na ka gani sikir mene kamar wanda ya aje bindiga ta nan bindiga ta ta yace barayin su zo mana amma fa bai harba ba Allah ban ya mana muwafaqa bal alquran kulluhu shifaa'un wa rahma famin kaga min anan mu'akkida ta zo ta karfafa cewa qur'anin mai warkarwa ne ba ta din ta zo ta karfafa wannan magana ai annal qur'ana kullahu shifa'un wa rahmatun fa kadhalika hadhihi al-aya haka na wannan ayan take nufi to ita ma wancan da aka ce wa'adan lahu alladhina amanu wa Aminu salihati anna lahum maghfiratan wa ajran azima min inna aji ma'ana anna karfafawa take ina fata an gane فقول الله تبارك وتعالى منهم أي من أمثالهم أو منهم للتعتيق كثير وأن صحابا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي ألا يا القوري ga irin waɗanda suka yi aikin irin waɗannan bayin Allah suka yi imani irin na waɗannan Allah musu alkawari da rahama da kuma gafara to ko kuma in ka dauki wancan fasaran da na faɗa duk zai iya abin saniyan na biyu linanzur ila siyaqil aya yace mu dubo yanda ayar ta fara tana tafiya kaga farkon aya ne ke fassara me karshe yanda aya ta zo hmm. wani kai misali yanzu wani kai da zo mu samu karkashin bishiya mu huta wallahi tallahi na gaji na gaji tilis yau na ci kwakwa dan Allah in ka ji mutum yanda ya dauko can kwakwan da yace ya ci na gaske ne na tire wanda ake tsara a fata a'a amma idan mu ce ka yau mun je gonan wani ka ko mun je Ghana mun je bakin mun yi ta cin kwakwa a wajen kaga bi ma'ana ya nuna cewa inda suke yi din ne ka je sai akwai su bishiyoyin ka ko mun je gonan wani yau mun ci kwakwa sai to kaga amma wani kai ni na gaje walla na gaje rana ta da ke ni ga yunwa ga kai na ai ni wannan na ci kwakwa yau wallahi a tafiyan to siyabul kalam yanda ka jero magana yanda ka jero magana tana bayyana maka abin nan haka za ka duba a mu duba yadda ayan jerinta ya zo idan ka duba farkonta muhammadu rasulullah kaga wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi duk wanda aka ce ma yana tare da manzon Allah an nuna maka mutumin kirki wallazina ma'ahu na biyu ashidda'u alal kufari su masu tsanani ne akan kafirai amma ruhama'u bainahum a tsakanin su su musulmi su e su masu tausayin juna ne wannan ba aya bane ta yabo wannan kalman ba ta yabo ba tsanani akan kafiri ba yabo bane rahama ga musulmi ba yabo bane Kasance tare da manzo Allah kullun dare da rana ba yabo bane yabo ne mu duba na hudu tarahum rukka'an duk lokacin da ka gansu cikin ruku'i suke da Allah ba yabo bai wa sujjadan sujjadan duk lokacin da ka duba za ka gansu suna cikin sujjada yabtaguna fadlan min Allah kullun da su suna neman falalan Allah da yardan Allah ba yabo bane wannan simahum fi wujuhi min athari sujud in kana so ka gane su to ka kalli gossansu goshinsu za ka ga tabo da kanta na tsaban su sujada wannan ba kyakkyawan shaida ba ne? ta zalika matsaluhu fi taurat yace a in ka duba a taura ma haka Allah ya buga misali da sahabban manzo Allah wato littafin da tun ma ba su zo din ba tun ma ba su zo ba har Allah ya bayani su a taura wa masaluhum fil injili yayi bayanin su a injila ya nuna yadda imani su ya kafu kamar yadda bishiya mai kyau mai birge mutane ta kafu a bayan kasa iska bai iya tunkuɗe ta ko ya tunkuke ta ko ya kauda ita iskan anan iskan duniya iskan kuɗi iskan mukamai iskan menene wanda za ka ga sun raba mutum da imani shi ya tafi wani da an fito mai da kuɗi ya ga imani shi ya girgiza sai ka neme shi kara wani da ya samu mukami ya samu kujera wallahi sai imanin shi ya abin nan wani da an nuna mai ga kujera can wani mukami sai ake so a bawa amma ga yan abubuwan da za ka ɗan yi haka eh za a ɗan yanka jini dai a can eh za a ɗan jefar da ƙur'ani a nan za a sanya shi a shadda za ka ɗan sha jinin jarirai eh muna san idon wani ko gaban wani za ka ga kujerar kawai gaba ɗaya sai ya girgiza shi he kaga ya bi dukkan abin da za a faɗa masa dole je kujerar to kaga bai kafu kaman bishiya ba amma imanin sahabai ya kafu ne kaman bishiyar da jijiyoyinta sun shiga ƙarƙashin ƙasa sun bazu haka sannan sai wanta kuma ya yi kauri yadda za ka san lallai ba ta yunwan ruwa ko kuma abin nan sannan duk wanda ya ganta cikin manoman da suka san sirrin shuka sun san lalle wannan bishiyar tana burge su to haka imanin sahabai suke shi sa Allah yake cewa wa daraba eh, eh, eh, a cikin suratu Ibrahim alam tara ila alladhina kai alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أيون قلب شير تكي ba ta kafuwa da iska ya bugo na ta kwanta ta nan in iska ya bugo ta nan amma kalima ta gaskiya ta la ilaha illallah Allah ya buga kalmar la ila illallah sai ce ka shajaratin kaman bishiyan dabino ne wanda ta kafu a bayan ƙasa sannan sai wanta sun bazama rassansa sun bazu sannan kuma tana ba da ƙyaƙyanta a kowane lokaci bishiya mai amfani ke? to kaga Allah ya buga misali da wannan to kaga haka imani sahabai suke ba abin da ya zo ya raba su da imanin idan da abun duniya zai ruɗi sahabai da ba wasu ba su yi hijira suka bar dukiyarsu da wasu ba su yi hijira suka bar me ba gidajensu ba da wasu ba su yi hijira suka bar kasuwancinsu da shagunansu da wajen sana'ar da wasu ba su yi hijira suka bar matansu da ƴaƴansu ba amma tabbas ana isa bayan hijirar manzo Allah da ya kalle su ce faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi kamar kare hijira ko duniya yusiba har ma don su nuna don Allah suka yi ma yan Madina da suka ce ma waɗansu ku zo ga duken mu raba ku daure bi suka ce Allah muku albarka ga gidan mu ku zo ku daure bi mu raba ku daure bi suka ce Allah muku albarka saboda su nuna kawai su don Allah ne kawai ba wai don wani abun duniya bane ya kawo su ba yabo bane wannan to mutanen da Allah ya yaba musu ya yaba musu shine kuma sai ya ce to waɗansu ku zan musu gafara waɗansu ba zan musu gafara ba a can a farkon ayan ta kawo su ne gaba su a dunkule Muhammadu Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi gaba su a shiddawu alal kufari ne gaba su ruhama'u bainahum ne gaba su tarahu rukka'an gaba ɗayansu tarahu sujjadan ko ba haka ba sannan gaba ɗayansu simahun fi wujuhihim min asari sujud gaba ɗayansu haka suke a cikin attaura gaba ɗayansu innan haka misalin suke a cikin attaura amma ƙarshen aya ta ce to zan gafarta ma wasu daga cikinsu a nan ne a ce kuma wajen abin da zan gafarta ma wasu daga cikinsu to abinda ayan take nufi min din nan Allah ce tabbas hakika irin masu wannan halin irin masu wannan ibada irin masu wannan imani Allah ce zan eh, zan gafarta musu lahum magfiratun wa ajrun magfiratan wa ajran azima abinda ayan take nufi kenan eh, kaga كما قال تعالى الله أشداء على الكفار كذا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كذا أن يبوني فزكى الله ظاهرهم ألا يا يسأرك ظاهر سوء cewa su bi sujudi war ruku'i su masu yawan sujada da ruku'i wa zulli lahu da kaskantar da kai ga Allah wa zakka batinahum kuma Allah a ina in su can cikin zuciyarsu ma Allah ya ce ya ya tsarkake cikin sai domin ya ce na fadlan min Allah suna neman falalan Allah da rahamarsa abu ne wanda yake zuciya ne Allah ya faɗi abin da ke zuciyarsu zahiri Allah ya tsarkake su yace in ka zo za ka gansu suna sujada suna ruku'i a can baɗini abin da ke cikin zukatansu Allah ce babu wani abu a zuciyarsu banda neman falalan Allah da neman yardan Allah kaga intention din su yana da kyau a zahirin su yana da kyau baɗinin su ma duk Allah ya bada shaida ya tsarkake su kamar yadda Allah ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan la kama qala anil munafiqin ku duba by the opposite sakama eh, eh, kishiyan haka ga abinda Allah ya ce game da munafikai yace innal munafiqina su kuma yukhadi'una Allah suna ha'inta suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum shi ma Allah zai maida musu martanin ha'incin su da yaudaran su wannan badinin su kenan baɗin su inda munafiki ce mu a zahiri musulmi ne amma a cikin zuciyar shi can shi yana gani yana yaudaran yukhadi'una Allah wal ladina amanu to zahirin su kuma fa Allah ce wa idza qamu ila salati idan har suka tashi za su zo maka sallah qamu kusala cikin kasala za su tashi yura'una nasa in ma har sun zo ma sallan ma toriya ne eh mu je kar a gane mu fa mu je amma in dai shi kadai ne baya ma tashi saboda tsaban kasala ya tashi maka yi kiyamul laili ko ya ce maka zai nafila ko ya ce maka zai walaha munafiki wanda dama ba imanin bane ya shigo da shi don dai musulmai su yarda da shi to za ka ga baya a attending sallah regularly ran da yayi attending din ran da ya zo sallah zai ce ka kwana biyu fa mu je fa kar a kar a dabo mu kar a dabo mu su abin da ya kawo su kar a dago su ido ya gansu shine wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa kuma wala yazkuruna Allah su illa qalila ba sa ambaton Allah kawai sai dai qalila yaushe ne qalila din in sun shigo cikin sun shigo cikin mumunai ce la ilaha illallah ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don a ce a lalle waɗannan suna tare da mu in san ga suna cikin jama'a sai ka maza an ɗau Qur'ani a'udhu billahi minash shi kenan in ido ya gani sai sai ai sati ba bullo ba ana zuwa ne tan fita ana dan reporting kar a dago mu fa muje kar a dago mu muje kawai abin da yake kawo su kenan to kaga dan dan wanda yake dan wutan kenan yanda Allah ya bada shaida game da zahirinsa da batininsa zahirinsa in ya tashi sallah cikin kasala da kuma riya batininsa kuma yuqadiuna Allah amma su sahaban manzon Allah zahirin su tarahum ruk'an sujjadan batinin su kuma yabtaguna fadlan min Allah daga Allah suke ne ba wai don mutum bane to Allah eh, mala yace unzur da Allah kai mai hankali ka kalli kaifa wasafa almunafiqina kalli yanda Allah ya sifanta munafikai lam yuzakki batinahum Allah bai tsarkake batinin su ba bal kazzabahum fi batinihim ya qayyata su cikin abin da ke cikin zuciyarsu in Allah ya qayyata ba imani ma anna zahirahum annahum yusalluna ma almu'minin duk a zahiri suna sallah tare da mumunai amma ƙarya ne zuciyar ba imani amma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam amma sahabban manzo Allah fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala qala yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wal qawlu bi anna minhum cewa wai minhum ɗinnan. ai abin da ake nufi min jinsihim dukan jinsin masu irin wannan sifofin shine ake nufi auli ta'til ko ya zo don karfafawa min din ai masu irin wannan halayen tabbas Allah ya musu alkawari ala hali qaulil jumhurin mufassirin idan ka duba maganganun malaman tafsiri gaba daya haka suka fassara wannan aya bal kullul mufassirina min ahli sunnah duk wani mai fassara inda ahlu sunna ne haka ya fassara ka dauki tafsirai taruruwa na ahlu sunna haka suka fassara wannan aya amma idan ka je tafsiran masoya zuciya masu bin son zuciya wanda dama akwai hasada da kiyayya da da sahaban to za ka ga fassara na ban mamaki je kada ka dauki tafsirin annasab ka je ka dauki tafsirin ibnul jauzi ibnul ambari az-zamakhshari zajjaj al-ukbari naisaburi ibn kathir tafsirin tabari wa da manya-manyan malaman tafsirin irin waɗannan kullu ha'ula'i duk waɗannan hamshakan malan tafsirin malaman tafsirin nan lamma takallamu an hadhihi al-aya yayin da suka zo magana da bayani da sharhin wannan ayan qalu inna min min inna minhum min innan ba wai tab'iziya bane wanda take nuna wani shashi banda wani shashi a hiya mu'akkidatun ta zo ta karfafa cewa lalle rahaman Allah da gafara ta tabbata a gare su aw mujannisatun ko kuma ta zo ta nuna jinsin irin waɗannan mutanen duk inda aka samu jinsin irin waɗannan mutanen masu waɗannan hali in na sahabai kenan su ma rahaman Allah da gafaran za ta shafe su walaysa tab'idiyatu sammin din nan ba wai wanda take raba shashi banda shashi bane kama yadda'i ba'dhum kamar yadda waɗansu su can masu rauni raunin imani a cikin zukatansu suke fassarawa don su samu daman suka da zagi da kafirta sahaban manzon Allah sallallahu alaihi ku duba wannan bayanin duka a i'rabul qur'an wa sarfuhu wa bayanuhu li mahmud safi juz'i na ashirin da biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ga ɗaliban ilimi da suke da shi za su iya zuwa su abin nan ba wannan shi ne ita ce shubuha ta biyu da ta samu kun ga yadda aka warware ta da maka bakin. in Allah ya raya mu gobe za mu yi shubuha ta uku eh, wai ai sabai sun kular da manzon Allah ranar hudaybiya da yake su yi aski suka ce ku yi aski suka yi har ya shiga wajen ummu salma ko ke je kai kawai ka ba to wannan ma kawai ya isa Allah ban mana muwafaq